sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu El Hikaya. A jiya Juma'a jami'ai sun bayyana cewa 'yan ta'adda arewa maso gabashin Najeriya sun yi kisan gilla ga manoma takwas inda suka sace goma. Wannan shine sabon hari da 'yan ta'addan suka kai a yankin da yake da yanayin zulumi inda kazalika miyagun irin suke barazanar katse hanyar samar da abinci. A ranar Alhamis ne aka ya auku a yankin Mafa, inda 'yan ta'addan suka yi wa manoman kwantan bauna kuma suka yi musu yankan rago. Gwamnan jihar Borno Baba Gana Zulum ya ce harin na da zumar mayar da hannu agogon nasara kan ta'addanci ne baya. Yayin da gwamnati ke fafutukar mayar da dubban waɗanda suka rasa mu'allansu gida da sama musu sabon rayuwa. ya ce akwai bukatar jami'an tsaro su ƙara himmar tunkarar kalubalen yayin da jama'a ya dace su dau matakan kau da bara lalle mu tsaya kan duga-duganmu don magance matsalar in ji zulum da ya kara da cewa ya umarci jama'a su rika yin ta maza su kuma rika lura da abubuwan da ka iya kawo tarnaki ga tsaro kazalika su kaucewa zama a ihun ka banza yan ta'addan sun kaddamar da yakin wa hukumomi a shekara ta 2009 da muradin kafa daular su ta shari'ar musulunci bisa fahimtar boko haram akalla an yi kisan gilla ga mutum dubu talatin da biyar inda aka raba fiye da mutum miliyan biyu daga gidajensu daga hare-haren boko haram da kuma bangaren da ke mubaya ga yan is ko ko da'ish manoma a borno sun sha fuskantar hare-hare a 'yan watannin nan da hakan ke kawo fargabar yunwa mai tsanani inda hukumomin majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗin samun karancin abinci a jiya juma'a manoman sun shiga juyayin 'yan uwansu da aka yi wa kisan gilla da kuma kuka ga karancin matakan tsaro a dazuka da sassa masu hatsari A jiya Juma'a shugaban dakarun kai farmaki na kasar Rasha yabiyan firigoshin ya ce dalilin da ya sa Rasha shiga mamayar Ukraine ya dogara ne kan karerayin da manyan jagororin soja suka girgira. Tun watannin da suka wuce ne a fili firigoshin ke sukar ministan tsaron kasar Sergei Shagunov da babban janar ɗin sojan kasar Valery Gerasimov da rashin iya aiki. A faifan bidiyon da jami'in da ke masa hidimar labaru ya saka manhajar Telegram, Fred ya ce sashen tsaro na sun yaudarar jama'a da shugaban ƙasar Rasha cewa Ukraine na yi mana mummunar shirin yaƙi da kuma kawo mana hari da dukkan karfin ƙungiyar tsaro ta NATO. ya ci gaba da zargin shagunu da cewa yana nuna akwai buƙatar gwabzawa don hakan ya bawa shagunun damar zama full marshal ko mukamin soja mafi girma ya kuma samu zama gwarzon rasha na biyu ba buƙatar yakin a bayanin na Prigozhin don wai a kunce da marar sojan Ukraine. Shugaban rundunar farmakin mai taken Wagner ya zargi 'yan boko da ke mulki da zarin kwasar ganima a yankin Donbass. Yana mai cewa muradin shine raba ganimar Ukraine. Prigozhin ya ce sun yi mummunar sata a Donbass amma har yanzu suna neman ƙari. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce za a hukunta jami'an da ke da hannu a samar da shigifin kariya daga bom da ba su da inganci. A saƙon manhajar Telegram, Zelensky ya ce za a sauya jami'ai bayan bincike ya bankado rubu'in shigifin kariyar bom na ƙasar da a babban birnin ƙasar Kyiv ba su dace ma a yi amfani da su ba. An kashe mutum uku a wani harin sama a Kyiv da hakan ya yi matukar kawo ɓacin ran jama'a. A baya bayan nan ne shugaban hukumar Falastinu Mahmud Abbas ya ziyarci birnin Beijing ɗin ƙasar Sin inda ya gana da shugaban ƙasar Xi Jinping. Yana nuna goyon bayansa ga yadda ƙasar Sin ɗin ke musgunawa musulmin ƙabilar Uyghur a Zanjiyan. Sai dai bayyana goyon bayan nasa ga manufofin na ƙasar Sin da kau da kai daga cin zarafin musulmi a jihar Zanjiyan ya jawo suka daga 'yan siyasa da masu rajin kare bil'adama. yayin ganawa tasu a ranar laraba inda abbas zai nemi taimakon tattalin arziki shi da z sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda abbas ya amince da manufofin cikin gida da na waje na ƙasar ɗan tare da yin watsi da batun take yakin bil'adama a jihar zinjiyan a matsayin ra'ayin ƙasashen yamma amurka da wasu kasashe sun ayyana yadda sin ɗin ke musguna 'yan kabilar uighur da sauran musulman zinjiyan a matsayin kisan kare dangi inda ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa matakin na ƙasar sin a jihar zinjiyan na iya zama laifukan cin zarafin bil'adama labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu yi duba ne ga sabbin manyan hafsoshin sojojin najeriya da shugaban kasa bola ahmed tinubu ya bayyana toma dalla biyo bayan naɗin sabbin manyan hafsoshin wanda ya zo daidai lokacin da Najeriya ke fama da kalubalen tsaro iri daban-daban daga kusan kowane bangare na kasar. To shin me ake tsammani daga waɗannan manyan hafsoshi a halin yanzu? ina suka dosa me zai faru wannan zai canza fasalin yadda tsaron ke gudana a najeriya domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi mun ji ta bakin masu bincike kan sha'anin tsaron tsoffin jami'an tsaron da ma shugabanni a sashen tsaro. To aikin da ke gaban wa'annan wanda aka naɗa ba wani aiki ba ne fiye da su rage wa'annan mace-macen da ake samu a ƙasa. Ah, a kowane shekara akalla ana samu abin da ya kama daga shi mutum dubu bakwai zuwa dubu goma ko fiye da haka ma. mace-macen to su rage akalla zuwa dubu daya a shekara na farko haka sai ta ragewa har lokacin da za a waye gari ya zan zai wuce mutum ɗari ba ko ƙasa da haka wanda ake kashewa a Najeriya to shine kaɗai fa za mu yaba musu. Shi kuma na NSA mai ba da shawara wa shugaban ƙasa kan tsaro an sa tsohon ɗan sanda. Muna da yakinin cewa wani abin zai sake fasalin wannan yakin da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke damun Najeriya. najeriya ma baki Toma Dalla. abin da wannan ke nuna shi ne yadda shi shugaba tinubu ya bai ma tsaro muhimmanci ah, kusan dukkan ababen da yake yi tun da ya hau har zuwa ga yau da tsaro yake farawa bayanin mai bincike kan sha'anin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant Dr. Kabiru Adamu ke tsokaci kan sabbin manyan hafsoshin sojojin Najeriya da shugaban kasa Tinubu ya ayyana a jiya. To amma tambayar da ke bukatar amsa shine shin menene wannan sauyi zai canza kan dimbin kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta ta kowane bangare. kaga lalle ya nuna cewa yana da niyyar bai matsoro muhimmanci kuma alkawarin da ya yi a cikin jadawalin da ya fitar na wato renewed hope da cewa zai magance matsalar tsaro ga alama yana da wannan niyyar ah, abu na biyu wanda zai biyo baya ah, kama yadda muka nuna alkaluman da muka wallafa a da muka ah, wallafa a watan mayu alkaluman tsaro na mace-macen da aka samu na shekara goma na baya zuwa ga bana akalla mutum dubu saba'in da takwas aka kashe to babu yadda za ka yi in ka yi amfani da wannan mizanin ka yaba ma wayanda suka shugabanci bangaren tsaro a wannan lokacin to aikin da ke gaban wayannan wanda aka nada ba wani aiki ba ne fiye da su rage wayannan mace-macen da ake samu a ƙasa ah, a kowane shekara akalla ana samu abin da ya kama daga mutum dubu bakwai zuwa dubu goma ko fiye da haka ma mace-macen to su rage akalla zuwa dubu daya a shekara na farko haka sai ta ragewa har lokacin da za a waye gari ya zan ba zai wuce mutum ɗari ba ko ƙasa da haka wanda ake kashewa na Najeriya to shine kadai fa za mu yaba musu abu na uku wanda zai biyo bayan wannan shine wannan shi matakin ga da shugaba Tinubu ya dauka shine mataki na farko abu sai ya bi bayan wannan da abin da muke ce masa security security sector reform wato a canza matsalolin da ke tattare da shi bangaren tsaron a yi kokari a shiga ciki a magance su don a bai ma wannan da aka nada dama ba su za su yi wannan gyaran ba ita gwamnati tare da haɗin kai tsakanin bangaren zartarwa da bangaren da majalisa da kuma bangaren shari'a ya kamata a yi wannan gyaran abu na biyu shine wato abin da muke kira security sector uh, governance wato irin shugabancin da ake yadda ake bin shugabanci a cikin karkashin tsarin tsaron akwai bangarori kusan guda takwas su da suke da shugabanci a bangaren tsaron da abin da ya kama daga mai bawan shugaban kasa shawara kan harkar tsaro har zuwa minista minista to idan aka bar abin haka zai zan eh, ana samun cuɗanya da rashin haɗin kai tsakankanin wayannan guda takwas kamata ya canza tsarin yadda za a samu ɗaya ko biyu ko uku yi kasafe haka wayanda ke da wannan shugabancin ah, misali in ka ɗauki 'yan sanda an rarraba su yanzu kusan shugabanni ko guda uku ko guda hudu Eh, akwai bangarori na tsaro wanda duka suke da nasaba da aikin 'yan sanda aka anar rarraba su a tsakanin wannan to kamata ya canza wannan tsarin ya zan akwai tsintsiya maɗaurin ki guda a kuma ba su dama na haɗin kai da tafiya lafiya tsari guda. Wani abin da ba sabin ba shine yadda aka naɗa tsohon dan sanda AIG Nuhu Ribado a matsayin mai bada shawara kan shanun tsaron kasa Matsayin da a baya aka saba tsoffin hafsoshin soji ke rike da shi. To sai dai kuma a cewar tsohon babban hafsa General Yakubu Usman wannan babu damuwa. ba shakka shugaban kasa jiya ya yi canje-canje akan hafsoshin tsaro na najeriya baya ga aka kuma ya nada shi nuhu badu a matsayin mai ba da shawara a kan tsaro to wannan abu da shi shugaban kasa yi lallai kasan ya yi tunani kwarai da gaske kafin ya yi a fannin din amma kamar yadda aka saba an sa hafsoshin soja da military zan ce yadda ya kamata shi kuma na nsa mai ba da shawara wa shugaban kasa kan tsaro an sa tsohon dan sanda ba shakka shi malam nuhu ribadu kwararre ne a aikin 'yan sanda a kuma aikin tsaro zan ce yana da masani amma wani lokaci San shi tsaro yana da faɗi akwai tsaro na cikin ƙasa akwai kuma na gefen ƙasa da kuma territorial integrity wanda ake faɗa wato kamar aikin fannin da ya shafi armed forces to a irin wannan kwa kaga dole ne a samu waɗansu wanda za su taimaka mashi to a yadda tsarin ofishin shi mai ba da shawara wa shugaban ƙasa a kan tsaro ba wai shugaba na sama ne kawai ake duba ba a'a akwai waɗansu a ƙarƙashin shi waɗanda su ma za su ba shi shawara kafin ya je ba shugaban ƙasa shawara saboda haka kamar yadda shi shugaban ƙasan ba wai shine kaɗai yake ɗaukan wannan decision ba akwai waɗanda suke yakan nemi shawara daga wajen waɗansu to amma kamar yadda shi wannan eh, shugaban nsa wato shi malam nasu eh, malam nuri badu yake tabbas ne dole akwai waɗansu a cikin ofisis din nashi wayanda za su rika ba shi shawara abin da ya shafi fannin eh, sojoji ko na sama ko na ƙasa ko kuma na ruwa saboda haka yana da mutane a ƙarƙashin shi wanda za su iya ba shi shawara amma abin da aka saba yi da wai sai tsoffin sojoji watakila shi shugaban kasa yana so ya canza ya kamun dudu ne saboda haka ba mu san tabbas ba ko zai ci gaba zai dore ba mu sani ba amma lalle kan wannan ofishin yana bukatan wanda ya san wani abu game da fannin tsaro to shi malam nuru ya san wasu wanda kuma bai sani ba akwai ma'aikata da suke karkashin shi wanda za su iya shi shawara madalla kamar kuma yadda tsohon kwamishinan tsaro na jihar kaduna samuel aruwan ke cewa akwai fatan samun kyakkyawan sauyi kan shanun tsaron a nan gaba muna da yakinin cewa wani abin zai sake fasalin wannan yakin da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke damun najeriya ma baki ɗaya. to da farko wannan mukami na babban hafsan sojan kasa ta najeriya wadda aka baiwa a manju general ta lagbaja wannan abin ya yi daidai kuma ah, shi ah, lagbaja gwarzo ne zakakuri ne a soja ne wadda ba matsoraci ba ne soja ne wadda shi da kanshi yake jagoranci a filin daga ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba fiye ma da haka akwai ba ta kashi daban-daban wadda aka yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji shi ke jagorantar wannan gwagwarmaya din wadda aka yi to wannan abin ya zo a daidai kuma ya mana daɗi kuma muna da yakinin cewa wani abin zai sake a fasalin wannan yakin da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke damun najeriya ma baki daya kar manta lagbaja ya yi aiki a nan arewa masu yamma da kuma nan a kudu maso yamma da kuma nan a kaduna da kuma sauran wurare da dama wadda akwai kalubale na tsaro kuma ya cire tuta muna yaba ma shugaban kasa da wannan daman da aka bashi muna kuma masa a fatan alheri. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kai na sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da gidan rediyon Landmark FM mita da 90.5 Kwantagora a jihar Neja. Tare da ni Yusuf Mustapha Batsari. A yau a cikin shirin muna garin rijiyar na gwamatsi ɗaya daga cikin gari mafi shahara a tarihin masarautar mai Sudan na Kwantagora. da ke karamar hukumar Kwantagora a jihar Nejan Najeriya. A cikin shirin muna tare da Malam Abdullahi Sarkin Hausawa kuma ɗan galadiman ta ɗali don jin taya aka kafa garin rijiyar na Matsi da kuma wanda ya kafa ta tsawon shekaru ɗari biyu da suka gabata. To ita dai rijiyar na Matsi abinda asalinta suna ainihin garin ga ta ɗali. kuma suna take na gargajiya to a lokacin nan zamanin kakanninmu da suka zo na zo ya cimma kakanninmu a saman tsaunin nan ya sansani a nan a fuske ba mu labari iyayenmu da ya sansani a nan to sai wannan rijiya ta kasaita ga hannun na gwamnati rijiyar na gwamnati shi da ita ana nan masausan gora a zamanin na kamun yan doka kenan a lokacin nan masausan gora ta zo aka masa galuwa aka kewaye ta bayan sun kewaye rijiyar nan suka kaje kuma sai ruwan sama ganye na zubo mata zamanin firiniya jikan na samar jallo a zamanin shi aka so buga kwano a rijiyar nan daga lokacin nan hafisa rana mai fita yau toron kawon nan masarautar nan ba su watsa da ta ba su karki abin da kani da Allah mun ko gode ba al'amarin su dan ba su walakata da ba su sani asali sun rike ta yadda ya kamata ita ne rijiyar gwamnati kuma ainihin ita asalin nan dama usalle alallahu mashanga ucau lokacin kakanninmu kenan nan suke zuwa su taru tun lokacin tun da dundumi duk wata ruwa su suke taruwa sadauna a nan ganin muka san shi sauran dukkan manyan nan kama saboda darajar ga kuma da muka san su kowane zo nan zai tsaya mai masaba lokacin nan ya zo na ya karbe su mu ma mu gansu sai ban hannu sai gaisuwa na mutunci ko su koma kwalta gora lami lafiya. wannan gari ta ya samu asali musamman ta fuskan yawan jama'a tattalin arziki da kuma al'adu. to kamar yadda ya samu asalin jama'a to kasan ikon Allah ba wanda sai ya gane shi ko kuma ya kure shi sarasa Allah ya kawo mana jama'a gwargwadon hali kuma ana zama ne da su lami lafiya kuma girma da arziki kuma kullum ana ci gaba kuma ainihin yawanci duk dai ga to ba dai gari safifi wanda za ka ji a ta da gwaji ina sha an Allah da kai in garin makka kake yau kai bayan iri na gwamnati in wani ji dai bai ce ka ya san ta gwamnati a ce ka ya san ta malam abdullahi dai ya kara da lissafa mana sarakunan da suka mulki garin rijiyar na gwamatsi tun daga lokacin da aka kafa ta har kawai zuwa yanzu. A nan garin taɗali rijiyar na gwamatsi sarakai wanda muke da su akwai sarki ɗauki eh, imadi sarki na san ƙani daga sarki shinama sai sarki gulama daga sarki gulama sai sarki haliru daga sarki galba sai sarki baushi sai sarki mala isa saboda haka su takwas ɗin nan sarakantan ne da suka shuɗa allah da ikonsa da yaddan fasansan kwanta gora yau rijin na gwamatse sai ta samu wani ci gaba wanda muka ƙara jin daɗi ta tuna da mu ta ba mu dagaci ne malam isa yanzu dagaci ne muka samu ashe ko alhamdulillahi rijina wadda wa aiko alhamdulillahi mun ko wasu kabilu ne mafi rinjayi a ita wannan gari. To ainihi da abin da take nan asalin ta ana ce mm, basawa amma sassalan su katsinawa amma basawa ne da sallan abin da ke kai musu. Ba da ita wannan rijiya ko shi wannan gari yana da wani tarihi na musamman musamman a bangaren yaƙe-yaƙe a na baya san da ya faru. Abin da kakanninmu suka ba iyayenmu labari a zamanin yaƙi imalin gari na gaya muku shi ma da dama makaɗi in za a je yaƙin to in aka tafi yaƙin nan lokacin nan sai mashi sai takobi ake zuwa yaƙi shauran wasu makamai irin biyar ka lokacin nan ba su aiki da shi ba wasan daɗi ba sai wa'annan kamar an aka tashi an ce za a je yaƙin nan shi sai da ganka saboda gangan nan ya buga ta kowanne namiji da hankalin shi ya tashi an ba wani yaƙi ya je ba bai kwanta ba sai an je da shi wani yaƙin nan a yi bakin abin da za a yi a yi kuma su yi lafiya ko su dawo lafiya abin da ake ba mu labari to kuma suka ba mu labari tun da yadda aka ɗebe su aka taimake su zuwa yaƙi nan suke nasara na gwamnati ne na gwamnati yakan ɗebi zarumawa ne a lallafa macen ga ta ɗali usalli ta kan ɗebi wanda an mazaje ya tafi yaƙi da su aka je kuma su ci gajiya su ke nasara saboda darajar wannan dattijan da Allah ya ba na gwamnati an ba mu labarin haka to ko ya zaka bayyana dangantaka tsakanin ku da sauran garuruka da ke zagaye ko kuma suke makwabtaka da ku a wannan waje to kaman garuruwa eh alakan ku alakan mu eh. akwai usalle kambari ne akwai uce obasawa ne akwai alallahu basawa ne akwai macanga basawa ne kuma tsakanin mu da su girma da arziki ake makwabtan juna muke mu yan uwa muke to akwai wasu matsalolin da ita wannan gari yake fuskanta akwai matsaloli gwargwadon hali kaga dai akwai makaranta na boko karama ce hmm. inda hali muna neman masarautar ta taimaka muna mu samu sakan da dai suka ce muna neman mu same shi inda hali a taimaka muna saboda darajar na gwamnati saboda ugansa saboda kuma su masassan kwalagwarar da ta rike ta to lalle mu ba mu da wani alhorma wanda ya wuce mutanen masausan gora ta rike tsakani da Allah ba ta yada mu ba mu kuma muna nan muna neman Allah ba mu ikon za mu yi masa biyayya. Garin rijiyar na dai gari ne da ya shahara fannin noma da kiwo sai dai a yanzu ya samu nakasu sakamakon matsalar kalubale irin na tsaro da ya addabi yankin inda ta buƙaci gwamnati ta sake dubansu da idan rahama domin ci gaba da harkokinsu kamar da suka saba na noma da kiwo. mu ne mutanen karkara an so samu ne ai ba muki a taimaka mu da zuwa taki na noma a taimaka muna kuma mabiya na duk talakawa ne abinda za a ci mana yanzu gwargwadon hali saboda wata matsala da Allah ya kawo matsalolin nan ya watsa ma wani mutane zuwa karamin garin ma in ba na cikin garin rijin da gwamnatin ba nan yawanci bulowe mu nan duk sun waki sun kuma cikin garin kwanta gora kuma a zo a tsorace a koma a tsorace wannan fitina ba kaɗai sha muna kai ba muna roƙon arziki muna roƙon manyan nan masarautar ku da ta ƙara taimaka ta ƙara mana ta ƙara taimaka mana cikin darajar da Allah ya mata saboda darajar Ibrahim na Gwamatsi. A ƙarshe sarkin Hausawan Rijiyar na Gwamatsi ya jaddada buƙatar gwamnati ta taimaka da inganta musu makarantar mata da kuma gyara musu babban masallacin garin da suke gabatar da ibada a ciki. Akwai makaranta na mata a taimaka muna. Akwai sauran masallatai wanda yake ruwa ma suke yi abin ba haka ga wata sabuwar yan siyasa suka yi muna yanzu haka in ruwa ya faɗo a nan shago ake zuwa a yi sallah limamin wurin ba ba wurin ruwa zuba ya kai to inda hali muna neman arziki a taimaka a da gyaran shi. To bayan kammala jin tarihin kafuwar gari rijiyar na matsani na samu damar tuntubar shugaban karamar hukumar Kwantagora Honorable Shehu S. Power akan ko yana da masaniya akan matsalar da ke damun al'ummar garin rijiyar na gwamnati na batun makarantar mata da kuma gyaran masallaci ga abin da yake cewa. Eh mun san da wannan korafi amma kamar farin shinge in ka duba da ba su da ainihin primary health care wanda yake shi mun nisa kusan abin da ya rage kamar bai wuce fenti ba to insha Allah wannan korafin muna sane da shi in Allah da wannan abin da ya rage mana bai da yawa kaɗan ne don kusan bai wuce fenti abin da ya rage ba to mun gama shi za mu kuma ga yadda za mu koma mu ɗauki wani abu a kai to masu sauraro a nan shirin ya kammala yanzu a madadin malam abdullahi sarkin hausawan garin rijiyar na gwamatse kuma ɗan galadiman ta dali da gidan rediyon muryar amurka yusuf mustapha batsari ke cewa mu kasance lafiya. to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma sittin ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar voa africa kan mita da da biyu 200.5 baya ga haka A ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ya hajjin dangin Allah Yau ni ke yi ba ku samu canji na ba balle in zaune wai haƙi ce zan huta in dai ɗan samu in sarara a wani hutu shata kari dai gwamalan giwa mai ban tsoro na habu dan ibrahim talike shi mai wawan kura dan yaro zaki mai zalin karfi dan iro kowa ya san kowa katsina wanda ko da kuda kana wanda da mutanen zazzau ya da jasawa na ni yola sha ta shiga gwamben kai ne balle baucin yaku sha ta hibar nan ne sun sani na san shata ne kuma kaka eh sana'an shata cinikin shata waka ita na iya ita na tsare aiki na kenan waka ku taya mani yayana an da kan ya yarda har yanzu ni gado na gani na na gagara abin nan kauna su ne na amsa sun yadda ko don kila Allah ka dole ciki ba ne ba bori ba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai tsare ni. malamai ba ne ba bori ba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai kare ni.

shi ba son samun sai ni da ubana samun fa ibilin neroyi da gidaje ga mota ga mata tanda tanda da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.